Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa tare da mu a cikin labaran namu na rana. A cikin labaran za ku cewa yadda sakamakon zaɓe ya kasance a cikin Najeriya. Zaɓen da aka yi na ƙananan hukumomin Bayelsa, Kogi da kuma Imo State. Yayin da a cikin labaran za ku cewa kayan agaji da Saudiya ta tura ya isa ƙasar Gaza. Wasu mutane a Nijar sun tofa albarkacin bakin su ganin yadda aka gudanar da Muhammad Basin a gaban kotu. Wasu kuma na ƙorafi akan yadda aka gudanar da zaben Najeriya kusance tare da mu a cikin labaran namu na rana domin jin cikakken rahoto. Gwamnan jihar Imo ya lashe zaben gwamna na jihar Iman da aka gudanar a Asabar da ta wuce. Gonon ya fuskanci hamayya daga 'yan takarkarin jam'iyyar LP da kuma PDP. Gwamnatin jihar ta ce dama sam adawa ba za su kai labari ba. A zaben ba saboda yadda suka ga al'umma ke son wannan gwamna na PDP na APC inda suka ce PDP ta sha kaye tare da kuma da LP. inda suka ce urugu aka yi zalla babu maguɗi, ko kuma wani tashin hankali a zaben da aka gudanar inda suka ce an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da kuma lumana yayin da suke tofa albarkacin bakin su inda muka zanta da ci kuma abin da yake faɗa mana shi da ingobi cewa a zaben da aka yi akwai kurakure da yawa sakamakon akwai rumfan da kwata-kwata ba a gudanar da zaɓe ba inda ya ce kawai wannan zaɓe sai dai kawai a ce an yi zaɓe yayin da shi ma sun da ya bayyana mana cewa gaskiya zaɓe an yi shi cikin kwanciyar hankali da kuma lumana yayin da ya ce babu tashin hankali sannan mutane dama an tofa albarkacin bakin su inda ya ce zaben Najeriya ya fara gyaruwa tabbas ya fara kallon amfanin demokuraɗiyya a cikin Najeriya yayin da wasu kuma ke tofa albarkacin bakin su suke bayyana cewa tabbas zaben Najeriya yanzu nan kwata-kwata ba a kwatanta gaskiya inda suka ce kamar a misali kamar zaben jihar Kogi inda wasu da dama suka bayyana cewa kawai an bayyana sakamako ne amma ba a yi zaben ba wasu mata 'yan Wasu mata 'yan gida ɗaya su rasa rayukansu a cikin garin Lagos, yayin da mai babban mota ya ƙoƙarin kaucewa jami'an tsaron aikin hanya, inda ya ci karo da matan. Matan dai sun kasance ne masu yin shara a kan titunan cikin jihar Lagos, yayin da mai motan ya ƙoƙarin kaucewa nan take ya hau kansu, su kuma suka ce gagarin kunan ya aika su lahira. Amma daga bisani dai an kama nan direban motan inda yanzu yake hannun jami'an tsaro za a gurfanar da shi a gaban kotu sannan kotu za ta yanke masa hukunci dare da laifin da ya aika inda wasu ke ganin cewa laifin jami'an aikin hanyar ne bai kamata suna bin mutane gudu ba a cikin gari ana gudu sannan kuma sun san cewa akan al'umma a kan titi inda daga bisani wasu suka kalubalanci jami'an tsaron kan hanyar Yusuf Adamu Gaddi ya ce tunda bai cika shi ba ba zai yi aman tsoka ba ana zargin cewa dan majalisar ya ce dole za a binciki shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan cire tallafin man fetur Gaddi ya ce dai wannan batu da ake masa ƙarya ake zargin Yusuf Adam Gaddi da yin korafi kan batun cire tallafin mai a Najeriya inda ya ce ya kamata a binci gwamnatin Tinubu ya ina aka aika wannan kuɗaɗe wanda aka samu na rarar mai da aka cire tallafin inda ya ce ba ƙaramin maƙudan kuɗi aka samu ba a Najeriya amma al'umman Najeriya na ta tsokaci da kuma juya kai da kuma sa ido ganin yadda cewa za a gudanar da amfani da wannan kuɗin a cikin faɗin Najeriya inda wasu dai ke ganin hakan zai haifar da wata ɗa mai ido amma daga bisani 'yan Najeriya kullum ƙara tsantsan kansu suke a cikin wahala inda ya Yesu Adamu jiya kenan ya fito ya karyata cewa wannan zargi da ake cewa yayi wa Bola Ahmed Tinubu ƙarya ake masa bai wannan zargi ba inda ya bukaci duk wanda suke dankanta shi da wannan zargi su kawar da kansu domin wannan shari ne kawai ake masa kage ana son shiga tsakanin shi ne da Bola Ahmed Tinubu rundunar 'yan sanda ta sheka kasurgun mai garkuwa da mutane har lahira a cikin jihar katsina an sheka ɗan ta'addan ne a wani farmaki da suka kai wani ƙauye mai suna faskari haka zalika rundunar 'yan sandan ta kwato manya-manyan bindigu da kuma kayan yaƙi masu sarrafa kansu inda suka ce yanzu haka sun ba zama yin bincike yayin da suka kama wasu kasurguman 'yan ta'addan inda suka ce za su gurfanar da su a gaban kotu ko ta ta yanke musu hukunci daidai laifin da suka aikata yayin da wasu kuma ke cewa kawai ya kamata su ma aika su barzahu batun gurfanar da su a gaban kotu bai taso ba sai da al'umma da dama in ji wani masanin tsaro ya bayyana mana cewa dole ne abu dokan demokuraɗiyya na ƙasa kotu ne take da hukunci tunda akwai hukuma su ne za su zartar da hukunci akan wannan 'yan ta'addan. Wani matashi ɗan Najeriya ya fusata yayin da ya kammala karatu shekaru goma sha uku da suka gabata ya gama digiri. Ɗan Najeriya dai ya tattaro takardun makarantarsa ne tun da kan primary school zuwa secondary school har da na digirin nasa ya banka musu wuta. Ɗan Najeriya ya bayyana cewa ya kammala karatunsa shekaru goma sha uku da suka wuce amma har yanzu ba aiki kuma kullum yana cikin shan bakar wahala shine yanke hukuncin cewa wannan takardu babu amfanin da za su amfanar da shi a gare shi face ya fantsama musu wuta Alhaji Usman Alhaji Usman Ahmed Ododo ya zama zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kogi, zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kogin ya nuna godiyarsa ga Allah kan wannan nasarar da ya samu. Ododo da bai manta da halaccin da gwamna Yahaya Bello ya yi masa ba, inda ya durkusa a gabansa yana nuna godiya da kuma farin ciki da kuma nuna godiya ga mutanen jihar Kogi inda ya ci an gudanar da zaɓe cikin ƙoshin lafiya babu tashin hankali yayin da kowane ɗan jiha ya zaɓi ra'ayinsa inda Ododo ya bayyana cewa insha Allahu zai sauke nauyin da ke kansa sannan kuma zai faranta musu da izinin Allah inda ya ƙara bayyana cewa jama'a su kwantar da hankalinsu za ku iya zaton cewa wannan ruwa ne amma komai ne a ƙarshe ka ji daɗinsa da haka kwantar da hankalinku insha Allah zai ka ababen more rayuwa a cikin jihar Kogi yayin da wasu kuma ke cewa ba a gudanar da zaben gaskiya ba inda mutane ke ganin cewa hakan ya haifar da ɗa mai ido wasu kuma na ganin cewa zaben da aka yi bai haifar da ɗa mai ido ba tunda ba a bar talaka ya zaɓi abin da yake so ba a cikin jihar Kogi inda suka ce zaben an yi cikin almundahana da kuma murɗiya inda suka ce wasu 'yan takarkarin sun ce za su kai kotu wasu kuma daga cikinsu sun ce ba su kai kotu ba domin ko sun kai ma aikin banza ne rundunar 'yan sanda jihar lagos ta bazama neman wani da ya ajalin wata mata a coci marigayyar ta samu ajalinta ne yayin da take kokarin raba fada a cikin cocin a jihar lagos jami'an 'yan sanda sun bayyana cewa sun baza jami'ansu lungu da saƙo don nemo shi wanda ya aikata wannan kisa 'yan bindiga sun halaka mutum biyu a jihar kwara miyagun 'yan bindigan ne sun kuma yi awon gaba da wani babban fasto 'yan bindigan a yayin harin nasu sun kuma harbi mutanen da ba su ji ba su gani ba yayin daga bisani suka tsere da wasu Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce ƙoƙarin gwamnatin APC ya haifar musu da ɗame ido da kuma nasara a zaben jihar Kogi da Imo cikakken rahoto na nan tafe nan gaba bayan an kammala tattara sakamakon zaɓe abdullahi umar gandujan ya faɗa abin da ya yi masa daɗi game da nasarorin jihohin kogi da kuma imo shugaban jam'iyyar apc ya ce lahi zaben da suka yi ya nuna 'yan najeriya sun yaba da mulkin jam'iyyar su ta apc tunda 'yan takaran ganduje yana so samuel aswaju da kuma sauransu su biyo kan ƙudurin Gwamnatin tarayya tana son ganin sarakai su ma sun sauko ma baki cikin harkan gudanar da mulki domin su ma su tofa albarkacin bakin su inda suka ce za a ringa tafiya da sarakuna ne a cikin harkan mulkin Najeriya. Wannan abu ya faru ne yayin da majalisar tarayya Gwamnatin tarayya na son ganin sarakai su ma sun taka rawar gani da za su taka a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Majalisar tarayya za ta yi wa dokokin ƙasa garan bawul domin sarakuna su ma su iya ba da gudumawa a gwamnati. Wannan abin ya biyo baya ne yayin da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu yawan sarakuna albishir. Sarkin Ondo murnan cika shekara saba'in da haihuwa Hukumar zaɓe ta INEC ta ɗage tattara sakamakon zaɓen gwamnonin Bayelsa. Hukumar ta kammala tattara sakamakon zaɓen ƙananan hukumomi shida cikin takwas na jihar. An tattaro jerin ƙananan hukumomin da APC da PDP suka samu nasara. Kotu ta ce a daina ɗaukar Victor Oye a matsayin shugaban Abga, amma INEC ta iko